Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu haron ma jamhuriyar Nijar na iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa a mita 200.5 a birnin Yamai da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da niyyar dukkan sazangon FM. masu na'urar kwamfuta ma na iya jin mu kai tsaye yanzu haka da muke gabatar da shirin ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum da fatan kun wuni lafiya daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci Lahadi 9 ga watan Oktoba shekara ta 2016. Kakanun labarai. Yanzu ana iya cewa mahaukaciyar guguwar nan da ake kira matu ta yi sauki bayan ta kwaye tsawon sati guda tana ta barna. Dan takarar shugaban ƙasar Ghana a ƙarƙashin jam'iyyar adawa ta all people's congress wato apc a takaice ya ce ɗaya daga cikin hanyoyin da za a shawo kan matsalolin ƙasar ta ghana shine tabbatar da kowa na da rawar da zai taka cikin gwamnati wani bafalistini ya yi harbi yana cikin mota a birnin kudus inda hakan ya dalilin mutuwar wata mata da ke kan hanya tana tafiya ita da wani dan sanda to ubangiji allah ya kare an zargi gwamnatin jihar Rivers da ɗaukar ɗawainiyar 'yan dabar haya bayanai dai su nunar cewa alkalin na jihar Rivers ya ɓoye tsabar kuɗi da suka kai dalar Amurka miliyan biyu. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya kan katsalan da ake zargin gwamnan jihar Rivers ɗin yayi a binciken da jami'an farar kaya suka ƙoƙarin yi a gidan wannan alkali. a jamhuriyar Nijar kuma hukumomin ƙasar sun bayyana samun nasara a shirin daƙile kurarar bakin haure zuwa turai kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafe da su kenan nan kuma za mu kawo muku maimacin shirin duniyar amurka yanzu ga labaran duniya masu are assalamu alaikum ga labaran mai karanto su ladan ibrahim ayawa yanzu ana iya cewa mahaukaciyar guguwar nan da ake kira matthew ta yi sauki bayan ta kwashe tsawon sati guda tana ta ta'asa daga tsibirin caribbean zuwa gabar tegun atlantika na amurka bayan ta yi dalilin mutuwar mutane dubu guda waɗanda yawancinsu 'yan kasar haiti ne haka kuma guguwa bata tsaya ga kashe mutane ba ta yi illa ga gidajen al'umma lalatawar albarkatun gona a yankin jamhuriyar dominican jamaica cuba da bahamas wannan yasa haiti ta keɓe kwanaki uku domin zaman makoki na wannan mummunar ta'asar da guguwar ta yi mata ofishin shugaban ƙasar ne jersemen private ya bayyana wannan batun ya bayyana wannan hutun kwana uku na zama makoki domin nuna alhininsu ga 'yan uwa da iyalan waɗanda wannan lamari ya rutsa da su yanzu dai guguwar ta yi arewa maso gabashin north carolina daga gefen gabar tekun tare da wato raguwan iskan da take da wannan guguwar wanda ya ragu ainihin sabanin yadda yake a da da farko wannan guguwar dai an bayyana cewa an samu mummunan ambaliya har na tsawon kilomita tara da hamsin daga gabar teku daga arewacin florida zuwa arewacin carolina na nan amurka wannan ya sa shugaba barack obama ya bayyana dokar ta ɓaci a jihohin kudu a jihohi hudu da wannan guguwar ta shafa inda akalla aka tabbatar mutane goma sun mutu sakamakon ta dan takarar shugaban kasar ghana a karkashin jam'iyyar adawa ta all people's congress wato apc a takaice ya ce ɗaya daga cikin hanyoyin da za a shawo kan matsalolin 'yan ƙasar ta ghana shine tabbatar da kowane dan kasa na da rawar da zai taka a cikin gwamnati idan jam'iyyar ta kafa gwamnati hassan ayariga wanda ya kaddamar da jam'iyyar yau ƙasa da watanni shida ya ce yana da ƙwarin gwiwar cewa zai lashe zaben hassan din dai yana magana ne sa'alin da yake kaddamar da manufofin jam'iyyar tasa a cibiyar tashin jiragen sama na kasar da ke babban birnin kasar wato accra a cikin hirarsa da wannan gidan rediyon hassan ya ce ya san 'yan kasar ghana za su mara masa baya domin tabbatar da kawo sauye-sauyen da suke fatar ganin an yi a kasar ya ce wasu daga cikin abubuwan ko da zai baiwa fifiko sun hada da samar da matasa aikin yi da da ba su damar su taka rawar da ya dace cikin gwamnati ya ci gaba da cewa a cikin shekarun da suka gabata kasar ta ghana bata ga canjin da ya kamata ba daga gwamnati mai ci ta national democratic congress wato ndc zuwa jam'iyyar new patriotic party wato npp dawowa kan gwamnatin yanzu da ɗaya da take mulki ƙasar da ya kawo wa ghana canji da take bukata ya ce har yanzu ƙasar na cikin halin kakanika ya ce wannan ya nuna kenan jam'iyya guda ba ta iya mulkin ƙasar tilas sai an kawo kowa da kowa a cikin gwamnati jam'iyyu biyu ne da a ƙasar ta ghana suka fi tasiri tun a shekarar 1992 da ƙasar ta ci gaba da mulkin demokuraɗiyya wato jami'ar ndc mai mulki wadda shugaba john dramani mahama yake shugabanta sai kuma babban wato jami'ar adawa ta npp wadda nana ado dankwa ke wa takara waɗannan jami'iyun dai su ne ke musayar mulki a su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc wani ne ya harbi yana cikin mota a birnin kudus inda hakan ya yi dalilin mutuwar wata mata da ke kan hanya tana tafiya ita da wani dan sanda amma shi ma daga baya 'yan sanda sun halbe shi kamar yadda jami'an tsaro da masu ba da agajin gaggawa suka ce jami'an kiwon lafiya sun ce wasu mutane shidda sun samu rauni sakamakon wannan harbi da aka yi yau lahadi 'yan sanda sun bayyana wannan dan taliki da ya aikata wannan danyen aiki da cewa dan shekaru 39 ne ne da ya fito daga garin silwan da ke gabashin birnin kudus din dama dai kafin ya aikata wannan aika-aikan jami'an gidan yari sun ce dama yana da laifin cin zarafin dan sanda wanda hakan ya sa aka yanke masa hukuncin daurin watanni hudu a gidan yari kuma sati mai zuwa ne zai fara wannan zaman gidan yarin mahukunta suka ce shi dai wannan mutumin ya wa gungun mutane wuta ne daga cikin motar da yake kusa da caji office wannan ya sa 'yan sanda suka bi shi kuma ya shiga buɗe musu wuta amma daga bisani suka yi nasarar halbe shi gwamnatin kasar ethiopia wato habasha ta bayyana dokar ta ɓaci na tsawon watanni shida a kasar domin kawo sauƙin borin da ake yi wa gwamnatin prime minister kasar helen de desalegn ya bayyana haka ne a cikin jawabin da yi wa 'yan kasar ta gidan talabijin a jiya asabar ya ce an yi hakan ne domin a rage yawan harin da ake kaiwa gine-ginen gwamnati da sauran harkokin kasuwancinta masu zanga-zanga dai sun faro ne tun daga yankin gundumar oromia a ƙarshen shekarar da ta gabata masu zanga-zangar dai da farko suna buƙatar a basu yancin mallakan fili ne amma kuma daga baya sai suka koma suna neman a ƙara musu yanci akan harkokin demokuraɗiyya tattalin arziki da ma na al'adu kafofin yada labarai na gwamnati na kasar sun ce nan ba da jimawa ba ne a yau za a fitar da cikakken bayanin yadda wannan dokar ta bacin zai yi aiki yanzu haka dai ko a ranar da rana wata yau sai da mutane hamsin da biyar suka mutu sakamakon turmutsi da aka yi lokacin da 'yan sanda suka harba hayakin nan mai sa hawaye domin tarwatsa masu zanga-zanga a daren yau ne lokacin amurka 'yar takarar shugaban kasa na amurka wato hillary clinton na jam'iyyar democrat da takwaranta na jam'iyyar republican donald trump za su sake karawa na wani muhawara zagaye na biyu tun dai a karawar farko da aka yi wanda jama'a suke ganin cewa hillary ce ke kan gaban trump ya sa tun daga wannan lokacin yake ta kokarin ganin ya shawo kan masu jefa kuri'a musamman akan batun rashin biyan kuɗin haraji na shekara da dama bayan an ajiye wannan batu gefe kwaran kuma sai ranar juma'an ta gabata sai ga batun kalaman da aka ce trump ya yi game da mata shekaru goma sha da suka gabata labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka ladan ibrahim a yawa ya gabatar. Madalla, akalla alkalai biyu daga kotun kolin Najeriya Sylvester Nguta da John Ian Okoro suna daga cikin wasu alkalan Najeriya da rukunin daga rukunonin shari'a daban-daban da jami'an 'yan sandan farin kaya suka yi awon gaba da su jiya Asabar bisa zargin cin hanci da rashawa da kuma matakai da suka saba alƙawura na gudanar da ayyukansu. Amma a jihar Rivers ana zargin gwamnan Yesun wuke ya yi amfani da 'yan banga wajen hana jami'an tsaro gudanar da bincike a gidan wani alkalin babban kotun najeriya da ke fatakol mai shari'a musa liman ga ci gaban rahoton da lamido abubakar sokoto ya aiko mana An zargi gwamnatin jihar Rivers da ɗaukar ɗawainiyar 'yan dabar haya. Bayanai dai su nunar cewa alkalin na jihar Rivers ya ɓoye tsabar kuɗi da suka kai dalar Amurka miliyan biyu a cikin gidansa. Hukumar dai ta DSS ta ce an tsere da duka kuɗaɗen zuwa wani wuri da ba a sani ba tare kuma da taimakon gwamnan jihar Rivers Musta inyesu Wuke. Sai dai kuma hukumar ta DSS ta ce tana aiki tukuru domin gano inda aka kai Kudin hukumar ta dss dai na kokarin gurfanar da alkalan a gaban kuli'a duk ƙoƙarin da na yi na jin ta bakin gwamnatin jihar ribas akan dalilin shigarta wannan magana ya cutura na ji ta bakin wani lauya mai zaman kansa a najeriya barista kasimu muhammad Sawwa na kuma tambayi shi ko menene dokar kasa ta ce a wannan samame eh hakika malam lamido yana kan doka ta ƙasa domin duk wani wanda ake tuhuma da almun da hana da ainihin kuɗin jama'a ko kuma harkar cin hanci a Najeriya. To wannan hukuma ta DSS suna da damar su je kotu su nemi warrant wanda za su je su yi bincike a gidan wanda duk ake tuhuma ko alkali ne ko shi wani ma'aikacin gwamnati ne in dai ba shi shugaban kasa bane ko kuma mataimakin shugaban kasa ko kuma gwamna saboda suna enjoying abin da ake cewa immunity akwai wata kariya wadda doka ta basu ba za a bincike su ba matakar suna da wannan mukamin. Yawa to lauya take bai zaman kansa a Najeriya ah. ya take gani ko akwai abin da dokar kasa ta ke kamar zababben gwamna irin Yesu Wuke ya shiga cikin irin wannan al'amari. To Alhaji Lamido ina tabbatar mara cewa a dokar kasa ba wata doka gaba ɗaya wadda a gare mu a nan Najeriya wata tabba dama wani ainihin gwamna ko shugaban kasa ko waye ya je ya hana ainihin jami'an hukumar DSS ga yin bincike wanda ainihin kuma ta su da masu jinsi. Ya yi ne kawai saboda wato ainihin ya kare wani abu wanda aka tunanin shi ma yana da hannu a ciki. Yanzu barista misali kamar kenan zarge-zargen da 'yan Najeriya ke yi da tuhume-tuhume akan cewa masu shari'a da lauyoyi suna mai da hannun agogo baya ana ana ba su cin hanci da rashawa kenan ya tabbata kenan wannan ya tabbata har ga Allah kuma su duk wanda yake lauya lauya nake yanzu man kenan a nan Najeriya na san da wannan lallai akwai lauyoyin mu da suke da hannu a cikin wannan lallai alƙalan mu suna da nauyi a cikin wannan sai yasa ni ma kaina na kan rubuta petitions wato koki akan kuma ubangiji Allah ya ƙara ma wannan gwamnati karfin yin haka ko ni ne na samu matsala a cikin wannan Allah ya ba su ikon su zo su bincike akan hakan wasu 'yan Najeriya da dama dai sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan dambarwa eh, sunana Sidi Abdullahi Umar abin da DSS suka yi ya daidai idan muka duba sha'anin harkar shari'a a Najeriya an samu matsaloli tun shekarun bayan da ina an kafi idan zaka iya tunawa akwai kes din da aka taba samu na James Ebori lokacin da yake gwamna da Chief Justice of the Federation lokacin nan wayannan masu shari'a sun lalata harkar shari'a da yanzu yan yan Najeriya suke kallon su kamar wata dama ta an kawo sun ka bude shaguna inda suke cin kasuwar su Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya Najeriya. A jamhuriyar Nijar gwamnatin kasar ta bayyana cewa ta cafke motoci fiye da 40 da matuƙa 63 bisa zargin safarar 'yanci rani waɗanda ke bi ta cikin hamada da zummar kaiwa turai ga Sulaimun Barma da rahoto. Le dispositif législatif que nous avons mis en place nous a permis. A cewar ministan tsaron kasar ta Nijar Bazoum Mohamed da ke bitar ayyukan da hukumomi suka kaddamar a tsawon watanni uku da suka gabata bayan mayar da wasu 'yan cirani sama da dubu zuwa garuruwan da suka fito. Gwamnatin ta cafke mutane 47 da suka hada da direbobin jigilar 'yan cirani da masu yi musu jagorancin ratsa hamada. sannan motoci fiye da 63 da ke jigilar 'yanci cilani sun shiga hannun jami'an tsaro bayan da aka hango su cikin shirin ƙetara iyakar Nijar da Libya ko ta ɓangaren Algeria. Saboda haka ministan ya ce za su fuskanci hukuncin da doka ta yi tanadi. Da yake bayyana ra'ayinsa akan matakin hanawa 'ya'yan kasashen sai da yawo ƙetarawa ta ƙasar Nijar saboda dalilai na rashin takardu. malamin mansani bala na kungiyar mioska mai ofishi a garin arlit cewa yake nijar cikin kungiyar sidiyawo take kuma akwai dokoki na sidiyawo wanda sun ce kana cikin ƙasa ka tana cikin sidiyawo kenan daga wannan ƙasa ka tai wannan ƙasa mutum ya zo ya ce ma daga burkina yake zai huce kuma dan sai ne kenan kaga babu dokar da ta ce ma ka tsaida shi in dai ba ka gan shi ba da wani makami ko kuma ka gan shi da wani abu da zai cuta ma kasa zauwa ne zai ya huce to kuma in ya ƙetare Nijar can abin da zai samu kan shi sama kaga shi ma wannan ya kamata a ce yau duka Afirka ta diba ta gani maimakon mutanen mu yau su rika bi ta wannan hanya ana labalabe wai nasaru da suke zawa ƙasar mu su zo su abin da suka dama a ba su visa su ba mu hana su visa ɗinsu yadda ake hana mutanen mu visa su je ƙasashen turawa jami'in fafutuka a ƙarƙashin inuwar haɗin gwiwar ƙungiyoyin resistance citoyen salisu amadu na kallon matakan hana wa 'yanci rani zuwa turai a matsayin wata hanyar da ka iya kawo wa tattalin arzikin ƙasashen afirka koma baya turan sun sani sarai ba su aiki da ya zamanto irin wannan aikin wanda ƙasar afirka suke yi sun su aikin kashin kai ne suke ran samu wannan kuɗin kuma su aiko kuɗi su gina ƙasar su ku je ku ba da raskuna da wanda kuɗin da suke kawowa na wasar union da wata na aike da suke yi na wani monigaram da sauransu ku diba ku ga shigowar da kuɗin da suke yi ai akwai shekarar da ake cewa kuɗin da suke shigowar da su sun yi ma kuɗin da wai ƙasar take ci a kasan riba da zai zama tattalin arzikinta na kaso goma daga cikin kashin arzikin akwai wanda suke huta suna zuwa bara ba aiki ba wannan talauci ne rawar wannan bi halitta a cikin kasanmu akalla mutane sama da dubu ɗari ne ke ratsawa ta jihar agades a kowace shekara in ji alkaluman hukumomin ƙasar nijar don zuwa ƙasashen turai ko algeria da libya kuma a cewar ministan tsaron ƙasar ta nishar bazum muhammad yanzu haka sabon matakin dakile hanyar yanci rani ya fara janyo tsayawar harkokin saye da sayarwa a yankin arewacin ƙasar kamar yadda ministan ya ce magajin garin dirku da ke kan iyaka da libya ya fara korafi a kan tsayawar harkoki a watanni uku na soma aiki da sabbin matakan sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nishar haɗa mu a yanzu shi ya rage zamanin nasara mun dage daga batun yanci rani a ƙarƙashin ƙungiyar ecowas sai kuma wato kotun ecowas ɗin wacce a makon jiya ta, ta umarci najeriya ta saki sambo da suki tsohon mai baiwa shugaban najeriya shara kan harkokin tsaro zamanin mulkin shugaba jonathan kuma ta biya diya ko taron miliyan goma sha biyar saboda keta masa yanci rahotanni da najeriya sun ce mahukunta sun ce za su mutunta hukuncin bayan da suka nazarci wannan hukunci ga nasir adamu lika da cigaban wannan rahoto Samba da suki dai yana tsare a hannun jami'an tsaron Najeriya tun Disambar bara duk da samun beli da hakan bai kai ga sakin sa ba don sabbin tuhume-tuhume. Ba ga tuhumar badakalar dala biliyan biyu da miliyan ɗari ɗaya na kuɗin makamai da mallakar makami ba bisa ka'ida ba. Do you know where he is? Do you know where he's kept? You that you practice investigative journalism. Babban lauyan da suki wato Joseph Daudu ke kalubalantar 'yan jarida su binciko inda ma aka adana da sokin. Daudu dai ya ce za su ci gaba da dagewa don ganin an saki da sokin. But we are still pursuing his release as ordered by the court. mai matukar mara baya ga gwamnatin buhari ya uci ruwan bakan daura ya ce suna adawa da duk wani hukunci na sakin da sokin to wai a sako samba da su sakin samba da su gara ka je ka saki dan fashin da ya je ya samu mutum da bindiga ya mai fashi ya kashe shi gara ka saki wannan da ka saki sambo saboda wancan mutum da yawa shi kuma wannan bayan Allah ka diba dukkan makaman kudin makaman mu na kasa ya tattara ya kashe kudin ya je ya sa kalkashin wani ya mai da hidala ya kai kalkashin kasa ya ajiye wanda shine arewa maso gabas a ciro ma ka ga wannan da idon ka ne ka ga wannan babu da shida duk duniya ta ga ana fito da kudaden kuma duk duniya ta san an ba da kudin makamai sun cinye sun kyasaye a lokacin sojoji da kansu suke gudu ba a sai makaman ba shiru ma an sha ba da belin sa a kotunan Najeriya ma kafin ma wannan hukuncin na ECOWAS yo ai alƙalan da suke ba da belin wannan mutuma duk alƙalin da ya ba da belin wannan mutumin wallahi dan corruption ne bai tausaya mutanen Najeriya ba kuma bai tausaya mutanen Arewa maso gabas ba lauya mai zaman kansa Abuja Modibo Bakari ya ce Najeriya na da zabi kan hukuncin duk Najeriya Najeriya tana daga cikin membobi da suka in ba founding members ba suka sa hannu suka yadda da hurumin wannan kotu Don haka duk hukuncin da kotu suka bayar in ba akwai wasu daidaikun dalilai da suke sa hukuncin ba za a aiwatar da shi ba to dole ne duk wata gwamnati ko kuma memba na ƙasa wanda aka ba da umarni akan wannan dole ne su bi wannan umarnin kotu. Akwai wani abu kuma daban na ba da umarnin kotu da kuma bin umarnin kotu domin aiwatar da umarnin kotu shi ma wani bangare ne musamman a bisa harkokin shari'a na kasashen duniya shi wannan hukuncin da aka bayar ana duba kamar haƙƙin ɗan adam aka dogaro kamar an take haƙƙinsa to amma haƙƙin ɗan adam inda ya fara ya fara ne a inda tsaro ya tsaya shin za a saki da sukin ne koko a'a manyan kotuna biyu na Abuja na shirin haɗe shari'un da sukin a waje ɗaya yanda za a ci gaba da sauran shari'ar ranar 21 ga watan nan Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja Najeriya a baba nan an zargi wasu jakadu da gwamnatin buhari ta nada da kasa karanta taken najeriya da mubaya ko alkawarin ɗan ƙasa shin an fassara su cikin manyan harsunan najeriya kuwa gama yadda wani yake rera mubaya'ar ko alkawarin ƙasan Arise, go, come, control, Najeriya to awa we love and and zalle azab awashiratu shalle in the to serve we should of our one nation popping in freedom this and unity

masu ware barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo ke gabatarwa a kowace ranar Juma'a daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. wani rahoto da kwararru a fannin albarkatun ruwa na abinci suka fitar ya nuna cewa amurka wacce take bayan kasashe da dama a fannin noman kifaye za ta samu bunƙasa a wannan fanni ciki har da gabar tekun california amurkawa su ne na uku a cikin jerin al'ummomin da suka fi cin albarkatun cikin ruwa na abinci wato seafood a turance baya ga china da japan kuma a yanzu haka da ake wannan magana ana ƙara samun buƙatar neman ire-iren waɗannan abinci amma kuma an lura cewa albarkatun da suka hada da kifaye da kaguwa da sauransu suna gushewa Paul Olin masani ne a fannin su. Adadin kifaye da ke tekuna a yau ya ragu da rabi ko kuma ma ƙasa da haka idan aka kwatanta da abin da da aka saba samu a baya. Amma ƙwararru a fannin kimiyyar albarkatun ruwa sun ce an fara gano bakin zaren ta hanyar bunƙasa noma ko kuma kiwon dabbobi da ke zama a cikin ruwa. hakan ya sa a yau fiye da rabin kayayyakin abincin da ake samu a ruwa ana kiwon su ne a cikin ruwa da kuma doron ƙasa a wannan shekarar jami'an amurka sun amince da a faɗaɗa fannin noman ire-iren waɗannan dabbobi a tekunan ƙasar kuma masana sun yi kiyasin cewa gaɓar tekun california na da danshin ko kuma albarkar da za a cimma wannan buri uh, irin kifayen nan masu jela launin rawaya da masu zane-zane na daga cikin irin kifayen da za a yi nomansu a wannan wuri in ji jerry shubel mai harkar noman kifaye Ƙasar China da sauran ƙasashe da ke yankin Asiya su ne jagorori a fannin kiwon dabbobin ruwa. Sauran ƙasashen sun hada da Norway da Chile. Amma Amurka ta fuskanci koma baya ne saboda yadda take dogaro da samun kifaye daga teku. Amma kuma mun san cewa ciyar da wannan fanni gaba ta hanyar kiwon kifi ita ce mafita ga ɗumbin masu buƙatar yin amfani da dabbobin ruwa a matsayin abinci in ji James Morris na hukumar da ke kula da tekunan Amurka. Sai dai akwai bukatar masana a wannan fanni sa ido domin a tabbatar an samu yanayi mai kyau, sannan a kuma gujewa abubuwa da ka iya gurɓata yanayi waɗanda za su iya haifar da cututtuka. Shabal ya ce ya kamata mu fara da wasu gonaki da suke wurare da suka dace, mu sa musu ido sosai, uh, hakan zai kawar da irin shakkun da mutane da dama ke nunawa. akwai dai gonakin da ake kiwon dabbobin da ke cikin ruwa a wasu gaɓar tekunan amurka wanda hakan ya sa kwararru suke hasashen cewa noman kifaye da sauran dabbobin ruwa zai taka rawar gani kwarai wajen ciyar da amurkawa to a wani bangaren kuma an yi wa sojan ruwan amurka nan da ya rasa hannayensa biyu da shan wasu sabbin hannaye bayan da wani bam ya tashi da shi a afghanistan sajan john peck wanda aka raunata a shekarar 2010 ya samu dashen hannayen ne a wani asibiti da ke boston a watan agusta bayan da aka samu hannayen wani matashi da ya mutu ina mika ta'aziyata ga iyalan wanda ya bani taimakon waɗannan hannaye ba zan yanke yunkurin na san halin da kuke ciki a yanzu ba amma kuma zan gaya muku cewa mutuwar ɗan uwanku ba za ta zama a banza ba a duk lokacin da na kalli waɗannan hannaye ba na yanke tsammanin samun sauƙi an dai kwashe sawa'i goma sha hudu ana da shin hannayen kuma wata tawagar likitoci da masu jinya sittin ne ta tsaya a kan john a lokacin aikin sai dai zai ɗan ɗauki lokaci kafin john ya fara aiki da sabbin hannayensa domin da shan da ya hada hadda jijiyoyi kan ɗauki lokaci mai tsayi kafin ya haɗe in ji likitocin a halin da ake ciki yanzu john yana amfani da wata safar hannu domin kara sabbin hannayen nasa kuma ta iya yiwuwa sai nan da kusan shekara kafin ya fara cin gajiyar wannan dashe da aka mai kamar yadda hukumar nan mai kula da lafiya ta john hopkins da ke nan amurka ta faɗa adadin mutanen da aka wa dashen hannaye a duk faɗin duniya bai kai ko da mutum ɗari ba domin ganin yadda aka yi da shan hannaye na wannan sojin amurka za a iya ziyartar shafinmu na facebook wato facebook.com slash voa hausa masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin na duniyar amurka a daidai wannan lokaci sai kuma wani mako idan allah ya kai mu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc Mahmud Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. To ma da la'ana tare da sashen Hausa na murya Amurka nan Washington DC ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta imel. ta farko ta fito ne daga hannun naziru abubakar tana cewa to ya yan uwana yan najeriya ya kamata mu ƙara dagewa da roƙon allah ta hanyar istighfari da hailala da salatin annabi domin ya kawo mana ƙarshen halin kunci da matsalar tattalin arziki da ma hauhawar kayan masarufi da ke addabar najeriya da al'ummar najeriya naziru abubakar sabo gusau sai kuma wacce ta fito daga sakon baffa haruna bajoga tana cewa salamu alaikum sashen hausa na murya ba ku gaya wa gwamnatocinmu cewa su bai wa harkokin ilimi muhimmanci ta hanyar fito da wasu tsare-tsare waɗanda za su zaburar da harkar ilmin ƙasar ba wai shugabanni su tura 'ya'yansu ƙasashen waje ba su bar na talakawa a makarantun gwamnati waɗanda ba su kula da su ba ta gaba tana cewa zuwa ga sashen hausa na muryar amurka samamen da jami'an hukumar tsaron farin kaya ta najeriya ta kai gidajen waɗansu manyan alƙalai da ake zargi da alaƙa da cin hanci da kuma rashawa abin yabawa ne muna kira ga hukumar ta fada da irin wannan samame zuwa gidajen ɓata garin lauyoyi daga mahmud salihu ƙauran na moda jihar zamfara najeriya hakanan kuma so da lamun zo ga shirinmu na karshe muna kokarin samun ministan wato harkokin wasanni na najeriya daga ƙasar zambia inda rahotanni ke cewa najeriya ta samu nasara kan ƙasar zambia a wasar kwallon kafa da aka kara in mun samu kafin mu sallama da ku za mu kawo muku a hali yanzu ga shirinmu na ƙarshe. yanzu ana iya cewa mahaukaciyar guguwar nan da ake kira matthew ta yi sauki bayan ta kwashe tsawon sati guda tana ta ta'asa daga tsibirin caribbean zuwa gabar tekun atlantika na nan amurka bayan ta yi dalilin mutuwar mutane dubu guda waɗanda yawancin su 'yan kasar haiti ne haka kuma guguwar ba ta tsaya ga kashe mutane ba har da gidajen mutane ta yi musu illa ta lalata albarkatun gona a yankin jamhuriyar dominican jamaica cuba da bahamas wannan ya sa haiti ta keɓe kwanaki uku domin zama makoki na wannan mummunar ta'asar da guguwar ta mata dan takarar shugaban kasa a ghana a ƙarƙashin jam'iyyar adawa ta all people's congress wato apc a takaice ya ce ɗaya daga cikin hanyoyin da za a shawo kan matsalolin 'yan ƙasar ta ghana shine tabbatar da kowa na da rawar da zai taka cikin gwamnati idan jam'iyyar ta yi nasarar zaɓen hassan a ayariga wanda ya ƙaddamar da jam'iyyar yau ƙasa da watanni shida ya ce na da ƙwarin gwiwan cewa zai lashe zaɓen hassan in da yana magana ne sa'in da yake kaddamar da manufofin jam'iyyar tasa a cibiyar tashar jiragen sama na kasar da ke babban birnin kasar ta ghana wato accra wani ba bafalastine ya yi harbi yana cikin mota a birnin kudus inda hakan ya dalilin mutuwar wata mata da ke kan hanya tana tafiya ita da wani dan sanda amma shi ma daga bisani 'yan sanda sun halbe shi kamar yadda jami'an tsaro da masu ba da agajin gaggawa suka ce jami'an kiwon lafiya suka ce wasu mutane shidda ma sun samu rauni sakamakon wannan harbi da aka yi yau lahadi yan sanda sun bayyana wannan dan taliki da ya aikata wannan danyen aiki da cewa dan shekaru 39 ne bafalastin da ya fito daga garin silwan da ke gabashin birnin kudus ɗin. to a gaishe ka manyan labarai da muke bi baya ga nasarar da najeriya ta samu har da kuma mukabala da za a yi tsakanin hillary clinton da donald trump a yammacin yau kasance da sashen hausa na amurka domin karin bayani yanzu a madadin ladan ibrahim yau da ya gabatar da labaran duniya da kuma jubahiro diodone wadda kula da akin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika masa a nan nisa sahabu imam aliyu zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya. thank you